قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى waɗanda suka fitinu da bautar ɗan maraƙi suka ce, Ba za mu gushe akan bautarsa ba har sai Musa ya dawo wurinmu.